Kamar yadda masu kallo suka gani a shirinmu da ya gabata, mun je ne mazaɓar Farin Dutse da ke gundumar Tungan Magajiya, ƙaramar hukumar Rijau, inda ɗan majalisar tarayya mai ƙananan hukumomin Rijau da Magama ya yi rijiya mai amfani da hasken rana. Bayan ita A yau jirgin shirin mun ji mun gani kuma mun shaida ya sauka garin Shambo, gundumar Shambo da ke ƙaramar hukumar Rijau, inda su ma suka amfana da rijiya mai amfani da hasken rana. Wato sola. Mun yaye kallabin shirin namu ne da tattaunawa da Alhaji Mamman dagacin Shambo ta Gabas wanda a ƙofar gidansa aka yi wannan rijiya. Sunana alhaji mamman ni ne cin shambo gabas alhamdulillah wannan abubuwan da shehu ya muna ya biya muna bukata kuma mutane gari duk suna yaba mishi eh, domin ba wannan famfo ba duk akwai wa tuka-tuka amma ba su amfani kaga yadda mutane kenan daba daba daba bayan tattaunawa da dakacin mun tattauna da wani mazauni garin na shambu wato umar muhammad shambu wanda ya bayyana jin daɗinsa akan wannan aiki da honorable shehu salir jau ya yi musu sunana umar muhammad shambu kuma ina zaune ne a cikin garin shambu eh, gaskiya wanda ya wannan aiki shine honorable shehu salisu sulu dan majalisar mu na ainihin tarayya wanda ke ainihin wakiltan rijau magama kuma gaskiya muna godiya ga allah subhanahu wa ta'ala da ya sa ya muna wannan famfon don dama abin da muke nema cikin wannan gari ne allah ya kawo mana wanda yanzu hakan ma idan zaka duba duk famfofin da ke cikin garinmu sun samu matsala wanda yake yanzu ne muke amfani da wannan ainihin sola wanda muke amfani da shi yanzu muke ainihin shan ruwa kuma akwai abin da ba zan manta ba tun ainihin lokacin da ya fara ainihin samun wannan majalisa ya taɓa zaunawa a cikin wannan gari namu wanda duk famfofin da ke cikin wannan gari sai da ya zauna da kanshi ya gyara duk abin da suke bukata sai kuma gashi Allah ya sake kawo shi a cikin wannan kuma ya muna wannan sola wanda yake amfani da hasken rana wanda muke amfana da shi Malam Umar Shambo ya mika kokon baransa ga Honorable Shehu Sale Rijau akan suna da matasa da suka kammala makaranta babu aikin yi da kuma neman a gyara musu makarantunsu da suka lalace. Eh, gaskiya duk da yake honorable sai Salisu sulo mun san ya yi ƙoƙari kwarai da gaske kuma yana cikin yi ya yi bakin gwargwadon shi amma muna da bukatan ƙari saboda yanzu hakan nan muna da ainihin graduate waɗanda suke da digiri HND diploma har zuwa secondarians waɗanda suke ainihin zaune babu aikin yi makarantunmu da muke ainihin ah, na boko sun lalace suna da buƙatan gyara musamman na shambo gulbaidu da ainihin ah, alangakure, da kuma ainihin kiriya duk sun samu matsala wanda yake yanzu ah, dukansu ruwa suke wasu masu kware a ƙarshe dai mutanen na shambo sun nuna godiyarsu ga wannan aikin alheri fatan nasara ga honorable shehu salir jau mu a gaskiya yadda muke ganin irin yanayin tafiyan honorable shehu salisu wallahi ba mu ki a ce yanzu shine gwamna ba mai iko a cikin wannan jiha namu saboda haka mu muna fatan ya ci gaba sosai saboda shi muke ganin abubuwa a ƙasa wanda ke faɗi kuma ya cika alƙawali. alhamdulillah mu dai ba za mu biya shi ba allah ne zai biya shi irin wannan taimako da ya muna allah saka mishi da alheri domin ruwa shine rayuwar mutum Eh, kuma da zo ya mara shi shi kuma yana nan tsere da shi saboda kada a lalata shi